السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wani littafi arrahiku al-maktum malam ya fara mana bayani game da matakin farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara bi don gina mujtami'un jadid ya gina sabuwar duniya canzawa duniya alƙibla baki ɗaya a nan garin madina kuma na farko da ya fara yi samar da masallaci wannan masallaci ba an yi shi ne a yi sallah a zo a tafi ba a'a ita ce cibiya ta gudanarwa to kamar nan ne kuma babban ofishin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya shi don ya fara aikace-aikace al-mu'akhatu bainal muslimin wato aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi a ofishinsa a wannan masallaci shine mu'akhat kulla yan uwantaka tsakankanin musulmi saboda baki sun zo gari ya haɗe da yan gari da baki kuma bakin nan daga wurare daban-daban to ya manzo Allah ya shirya wannan thumma inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam bi janibi qiyamihi bi bina'il masjid sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan bangare na tsayuwa da ginin masallaci markazu tajammu wa ta'aluf cibiya na tajammu na haduwa wa ta'aluf da ƙulla zukata qama bi amalin akhar sai ya tsayi kuma da wani aiki na daban min arwa'i ma ya'thuruhu tarikh daga mafi abinda tarihi ke sanya shi wato mafi kyawun abinda tarihi ke rubutawa zan maimaita qama bi amalin akhar min arwa'i ma ya'thuruhu tarikh ya tsayi da wani aiki wanda wannan aikin ya burge a tarihi ma ya burge malaman tarihi wa huwa amalul mu'akha bainal muhajirin wal ansar shine aikin da ya tsayu da shi na kulle yan uwantaka a ƙara ƙarfi don mutum da dan uwan shi ne bai yake da ƙarfi in mutum ya ware fa to bai da ƙarfi ko mukiya Allah sai suka ce sun kawo majalisun ɗinkin duniya in suka ware ba su isa ba qala ibn al-qayyim thumma akha sallallahu alaihi wa wa sallam bain muhajirin wal ansar fi dar Anas bin Malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya ƙulla yan uwantaka tsakankanin mutanen Makka da mutanen Madina sai aka zaɓi gidan Anas bin Malik aka je aka don a harhada abin nan din an gama shirya aiki a masallaci ga kuma yadda za a gudanar da aikin kenan domin shi anas in ba manta ba shi manzan Allah sallallahu ya rene shi kuma manzan Allah ya mai addu'a addu'a mai wato na Allah ya bashi yawan arziki da 'ya'ya saboda haka sai cikin yalwan da Allah ya bashi Allah ya bashi babban gida don cikin sahabbai babu wanda Allah manzon Allah ya mai addu'an Allah ya bashi kuɗi sai Anas ya ce Allah ya ba shi kuɗi mai yawa amma mai albarka ya ba shi ‘ya'ya masu yawa masu albarka to da ka sai zama Allah ya ba yalwan gida za a tara ‘ya'ya ne ba gida sai gida zama mai yalwa wa kanu na rajulan mutum casa'in aka tura su daga masallaci su je can gidan wane ya zama abokin wane wane ya zama abokin wane nisfuhum min al-muhajirin wani spuhun mil ansar rabinsu muhajirai ne ‘yan makka ne rabinsu kuma ‘yan madina ne aka bainahum ma'alal muwasati ‘yan uwantakan shi ne a kan keniya muwasat Kenya. wa ya tawara suna ba mauti duna zawul arhami ilahi ne waqa'ati badari cikin abin da aka ce yan a ƙulle sosai ne hadda gado wa ya tawara suna ba da Hadda gado idan wannan ya mutu ya gaji wannan duna zawul arhami wato banda wato yan uwa na zumunci ilahi na waqa'ati badar har zuwa lokacin da aka yi yakin badar falamma anzalallahu azza wa jalla lokacin da Allah ya soke aya wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd raddat tawaruth ila rahimi duna al ukhuwa an gane ko lokacin da aya ta sauka Allah ya ce wa ulul arhami mazumunta ba'dhum aula bi ba'd sashen su su fi cancanta su gaji sashi raddat tawaruth ila rahimi sai aka ce to yanzu gado ya dawo cikin zumunci duna agdal ukhuwa ba wai dan an kulla yankwantaka sai a gaji sai dan uwa ya gaji dan uwa ba amma dai abinda aka shirya a farko wato a haɗe gam a zama ɗaya wannan da kake ganin shi bako ne daga yanzu kun zama ɗaya har gado za a yi kago ga ai wantaka ya kai wantaka to da aya ta sauka to sai Allah ya ai sai manzo Allah ya soke wannan wa ila cikin malaman tarihi wasu sun ce innahu akha bainal muhajirin ba'dhum ma' mu'akhatun thaniya bayan wannan zaman an sake wani zama su karan kansu ƴan makaɗin wato an rinka ƙulla ƙawance tsakaninsu wato 'yan madina sun kare ƴan madina an ba su an ba su an ba su an ba su tunda ai mun karanta a baya wallazina tabawwa'u tabawa dara wal imana min qablihim ko yuhibbuna man hajara ilaihim wanda suka tattalin imani da gidaje wurin zama suna karɓar muhajirai shi mus'ab da ya tafi garin madina lokacin nan manzala ya tura shi ambasado aikin da ya yi bayan ya musuluntar da yawa daga cikin mutanen madina sai kuma aka fara gina sasa aka fara gina gidaje da dakuna. yadda in baƙi sun zo inda za a aje su ta bawa uddara kenan an tanadan musu gidaje to gidajen sun cika so da haka sai aka fara yan uwantaka kai da wannan da wannan kun zama yan uwa daga yau sai malin ya ce wasu malaman sun ce hatta yan makama an kulla yan uwancan dash dash dash dash ka duba littafin tarihi kenan wasabatu wasabatu abin da ya inganta abin da zaka iya kare shi da hadisi al-awwalu shine yan uwantakan farko banda na an gane ko wannan malince ce ne asabatu zai yi ga wancan karatun to in ka ganshi ba shi ne ya tabbata ba bin da ya tabbata al muhajiru na Kano kanu mustagnina bi ukhwati islam <clears throat> ai su muhajirai sun riga sun wadatu da 'yanwantaka musulunci wa akhwatu dari da 'yanwantaka na gida na haihuwa tuntuni wa qarabatun nasibi, da 'yanwantaka na jini kusan galibin muhajiran da suka zo daga garin makka za ka iske kusan duk uwan juna ne ma na jini an mu mu'akhati fi ma bainahum ballantana a zo a ce za a kulla musu wani yan Ka dama yan’uwa uwa ne yanzu yin kaɗa ko sunayen listin muhajiri sai ka iske wannan dama ɗan’uwan uwan wannan ne wannan ɗan’uwan uwan wannan ne wannan ɗan’uwan uwan wannan ne uwan wannan ne haka ne ko to kuma wani yan wantaka za sake kulla musu waɗannan ne bare baka san shi baka ma san sunan shi baka san iyayen shi baka san abincin da ya fi so baka san abin da ke bata mai rai ba baka san abin da ke faranta mai rai baka san kwanukan barin farin ciki da bakin haka nan kawai ka ganshi to kaga wannan ne ake bukata a haɗu a rinka daga mu juna kafa dan yan shi shine a daga mu juna kafa dan baka san me yake so ba me baya so duk ana tafiya ne sai ana a rika tsuntsunta ana tsuntsunta har a zama ɗaya kuma amma wanda suka zo daga garin maka dama jini ɗaya ne abu guda ne kuma ƴan uwartakan musuluncinsu ba na wasa ba ne ai ga ba samu hukai a cikinsu ba bi khilafil muhajirin mal ansar sabanin in ka ce ƴan uwantaka ya zo tsakanin muhajirai da ansar wannan abu ne wanda za a gane saboda yan uwa ne mutane ne daban-daban halayensu daban-daban wa ma'ana hadha ikha ma'anan wannan ƴan uwantaka a kulli a zama daya an tazuba asabiyatil jahiliya ƙabilancin jahiliya zan an narkar da shi an batar da shi ya buce an narkar da shi ya ƙare ba shi wa tasqutu fawariqun nasbi bambancin nan na na tsotso ya zama a wato shi ma ya zama an aje shi gefe guda wal launu da kalan jiki fata wal da ƙasa shi mu ɗan ƙasa kaza ne mu ƙasa kaza ne yanzu yahudawa sun ƙara komawa baya ne suka ƙara samun duniya suka gugu ta duk suka saida fuloti fuloti suka je sararin samaniya ma suka saida har sama an saida sai gajan wannan zirin layin daga gari kaza zuwa na suwana ne daga gari kaza zuwa masu physics don an ba an zazzane duniyan an zazzane ta an sa layuka shi kenan an saida ko ina an sayar ruwa ma an sayar duk sun rabas fala yakunu asasul wala wal bara ila islam abinda wata nan ke fassarawa har yau na biyu fala yakunu asasul wala wal bara foundation na goyon baya da baran-baran ya kasance asasin shi shine musulunci wani lokaci ne wannan za ku ja layi tsakaninka da shi baran-baran ake yi kayi gabas ya yamma an ja layi ya zama musulunci ba kawai kabilanci ko kala fata ko gari ba ko tsotso ba ya ce mu familin kaza ne saboda haka duk wani famulin da ba namu ba banza ne bawa ne an gane wannan ko wa qadim tazajat awatiful isari wal muwasati wal mu'anasati wa isdaril khairi fi hadhihi al ukhwa wa qadim tazajat an yi nasarar wannan yankwantakan an haɗe wuri guda an cakuɗe an narki a waƙiful isar wannan guguwar ta wata fifita ɗan uwa akan ɗan uwa ya samu walmu'asa da taimakon walmu'anasa da ɗebe kewan wa isdarul khairi da gangaro da alheri fi hadhihi al a wannan yankwantakan kaga kenan zaka ce waqadim qadim tazajat awatiful id waqadim tazajat fi hadhihi al-ukhuwa awatiful ithari sai kai fasara har zuwa can wannan yan uwatakan da aka manzo Allah ya kulla ba karaman nasara aka samu ba an narken kuwa an zama daya an taimaki juna an fifita juna akan akan kai wa mala'atul mujtama' al-jadidi bi arwa'il amthali wannan sabuwar gwamnatin sai ta zama ta kafu da wani irin misali mafi ban sha'awa mafi burgewa an zama ɗaya mutumin da ya baro iyalan shi ya baro matan shi ya baro ƴaƴan shi ya zo wurin da bai ma san kan wurin ba ya zama kawai ya samu uwa ya zama kamar yana gidan ɗibe mai kewa rawal bukhari imam bukhari ya fitar da asarin hadisi annahum lamma qadimul madina yace su muhajirai lokacin da suka zo garin madina akha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sanya yan uwantaka bayin Abdurrahman wa Sa'd bin Rabi' tsakanin Abdurrahman Abdurrahman bin Auf kenan ko da Sa'd bin Rabi' fa qala li Abdurrahman sai ce mu Abdurrahman shi Sa'd kenan inni aktharu ansaru mala kaga mutanen Madina to dun nafi su kudi abin da ya fara bude mai da shi kenan kaga manzo sallallahu alaihi da ya sa a ji a yanwantaka a gidan Anas sai aka yi shawara mai kudi a hada shi da mai kudi kada a hada shi da talaka talaka a hada shi da talaka shine class din haka yake in aka hada mai kudi da talaka matsala ya samu saboda mai kudi akwai abubuwan da yake kallo shi talakan ba zai gana samun clash ne kawai amma mai kudi da mai kudi kada ka ce a ah, to yan kara mai karfi karfi mai kudi da mai kudi a hada su guda ko magana za ka yi ba ka da kuɗi ka je kana mai kuɗi magana sai rika kallon ka zuru kana neman sadaka ne amma in mai kuɗi dan wanshi ne ce mun ya ce mishi kawo dubu ɗari nan kawo miliyan ɗaya nan ya san shi ya san shi ya san me kuɗi ya san me kuɗi ya san wahalar shi kai yana gaba ka wahala ma baka san yadda ake wahala ba ke samun kuɗi saboda haka sai manzo Allah ya sa aka hada masu kuɗi da masu kuɗi talakawa da talakawa kowa class din shi dan zai gane abin da yake faɗa masu kuɗin kuma waɗancan ba marowata bane su kuma talakawan ba makwadaita bane mu yanzu bala'in da muke ciki masu kuɗi ga bala'in ruwa na tsiya talakawa ga bala'in mutuwan zuciya na roƙo na tsiya kuma waɗannan ga ruwa waɗannan ga roƙo su kuma waɗancan ba ruwa waɗannan ba roƙo haka ne ko saboda haka sai aka haɗa masu kuɗi da masu kuɗi talakawa da talakawa kowanne su mitin su gane ya za a yi su su fita daga halin da suke ciki na damuwa faqsama eh, faqsim mali nisfain yace to zan ga maka yawan dukiya na ne ba ni zan raba ba kai ka je ka raba biyu daidai ka je ka raba in ya raba ya zaba in ka ga kuma gona kaza zuwa gona kaza na wani shanu wuri kaza na wani awaki wuri kaza ka tafaru gonakin dabino wurin ban ruwa kaza na wani in dai madina ne aka ce kuɗi da gani ta ƙari manzo Allah kuma cikin sabon sa ya san waye Abdurrahman haka ne ko wali imra'atani ina da mata biyu fanzur a'jabahuma ilayka fasammi hali zan fito da su kowace ke kwalliya ka kaga ta tafi burge ka faɗa zan ga maka sunan su faɗi sunan wanda kake so zan sake ta utalliquha fa idan qadat iddatuha fatazawwajha in ta gama idda to shikenan sai ka aure ta qal da ya gama jawabi sai ya ce barakallahu lakafi fi ahlika wa malik Allah ya sa ma kudinka Allah ya sa iyalanka albarka sai fara da mata saboda darajarsu ai sun fi kudi kudinka shi kuma shi ma Allah ya sa shi albarka haka ne ko wa aina uku ina kasuwan ku da zan je nemi nawa ina rana da kudinka <laughs> ba kasuwa ne zan je nemi nawa to kai yanzu mai kudi ya kira ka yanzu ci to kai yanzu lissafa kamar nawa ne kake so ka jajali ila sai ka cire hula ka <laughs> eh, eh. to yanzu dai yanda ta inda za a fara sai ka ɓaro shi ta haka ne ko to in sahabi ne ma ta kure ya ga ba kasuwan sai ce ba ni kaza ba shi ban so kyauta dama da abinka kai ko ranar sai ka ce an bugu maka waya ka ce a ai na kashe waya na ni kwana ko ba zan magana da kowa ba wai ka samu <laughs> na ba kuce ka samu a banza Allah ya taimake mu zan mutanen da ke zamfara na abin da ya can in ka ba mutu abu kyauta sai ce gaban na yabba ni ko taimako za ka yi ita rika mota don Allah kana kai ne zamfara gaban za ba zai ce maka ko kai kai kuma aikin manza ka fito ba man manza ka zuba ba bari kudin banza ne ne je kana kai ni ga banza <laughs> wato kyauta in ga bashi abu kyauta ya je a banza ka bashi Allah ya sauki harshe ne kawai ba yana nufin wulakanci bane harshe harshe ce take haka wani ya taba tsaye da masu motoci ne don Allah ku kai ni ga banza ko karen mota yaran mota ce kai ni ba aikin banza nake nan wurin ba zan taimake ka a nan fly over sai yan union ake cin su ko <laughs> masu suka ce kai kai ka kara magana zo namu ne maka gudunmuwa in kai ke neman gudunma wurin na wallahi ba wanda zai taimake zauna kawai mu nemi shi ina so ka bashi a banza to kai kuma kudin nan ba a banza ka samu ba ba aikin banza kake yi ba yaron mota da ya zo na shan wahala yana yana kaza kaza ai wuya yake sha ko daɗi ke ji to amma shi wannan yana so a mai a banza to kaga ba zai yiwu ba Allah ya taimake mu to in ka fita wuri ka je wani gari sai ka ji lahajar sun sun faɗi kaza ba kaskanci suke nufi ba haka ce lahajar take saboda haka ya ce wa aina suqukum ina kasuwanku inje ne munawa kuɗinka ka riƙe fadalluhu ala suqu bani qainuqa sai suka nuna mishi kasuwan qainuqa dama mun riga mun yi bayani a baya yahudawa sun kama kuɗin arziki madina kaf duk wata kasuwa ka ganta a madina ta taba yahudi ce duk inda ake kasuwanci nuna ina yana shiga asusun yahudawa ne shine aka koma duniya a yanzu duk inda ka je banki sai ka iske yana da central bank central bank of nigeria central bank of china central bank of america central bank of abin kaza central bank of kaza kowane central bank sai china an san umarni ne daga bankin duniya can zai tsara tsarin shi ke duk abin aka tattara can ya koma allah ya sauki saboda aka luhu ala suki bani kainuka man kalab eh, faman qalaba illa wa ma'ahu fadlun min aqitin wa samnin da ya je ya fafata kasuwanci ya karɓi wannan ya sayar ya karɓi wannan ya karɓi wannan sai gashi ya samu abin da zai ci abinci har sai da ya zo da sauran cikui da mai sai da bai dawo da gurasa busasshe ba ya dawo da gurasa ne mai mai wanda zai ci ya ji ya nemo nashi Allah ka ba mu zuciyar neman na kai kuma Allah ka ba mu don ko ka dagi komin karfin ka sai ga kana ga ka da karfin ga halin amma kuma ba hanyoyin ai wani ba mutuwan zuciya yi ya sa bai da shi ba wallahi ba hanyaki Allah ka muna mana hanya wani yana da zuciya ya ji duk aikin da zai yi kokari ya faskare ne bai jin kunya yanzu nan ya sai ya so katan din kifi ya soya ya tsalle sai saida bai jin kunya zai sana'a shi bai tunanin kowa bai tunanin komai ne mahalla suke yi duk dan abun ana neman abun da za a ci ne abu ta ma Allah a mutu ai a neman aljanna duk wani abu ne ba ke nema duniyar da kai da wanda ya ci plate goma duk ɗaya ne duk ɗaya ne ɗan kwanuka za a yi duk a watsi nan da ɗan kwani biyu nan za ka zo ka gawa kowa duk mun mace mai kowa zuwa ga makabatan manan taku su cika ba ba ga damba an sake maka wani makikin fili ana ana tafiyan sun ba duk mutane za a zuba nan gaba za ka shiru an jima ka gangara nan makabata nan bayan makaranta ka ji ka jin da wani mai motsi da masu kuɗi a wurin da sarakuna da mata da maza da ‘yan mata da zaurawa da kowa an fululu an yi tsit kawai da ana ɗan nema za a ci ne kwana biyu a ci ba mutum Allah ka yafe mana Sun mata ba al sun mata ba al sai ya sake bibiyan gobe wato da aka nuna mai kasuwan ya je tun a ranar farko ya zo ɗan ranar gurasa kuma gurasarsa da mai ba busassun gurasa ba to gobe ya zauna ba an nuna mai hanyar kasuwan ba sai ya ci gaba shi ne ta ba alguduwa sai ya ci gaba da zuwa fafa ci gaba da kasuwanci dama ɗan kasuwa ne sun maja a yawman wabihi asaru sufra sai gashi ya dawo ta rana a tare da shi akwai gurbi na kunshi in san da idan mutum zai aure rana yadda ake ce ana mace kunshi haka ke namiji kunshi namiji zai zai ba da hannun shi cikin yayyin shi ko yayyin shi dai haka ta bangaren shi dai bangaren mata yayyin shi yayyi kenan za a ce ko ta bangaren dai mata na gida ranar bikin shi za a zo a yi mishi shiga bangaren mata a yabe shi a yabe shi a yabe shi kaza a mai fada ya kaza ya kaza a ce mishi kaza sai shimfida hannun shi sai su samu lalli sai su samu shi a tsakiyar nan na tsan tsakiyar tafin hannunsa na suka samu shi ya jima sai a wanke sai ga ya shata sai a ce an mushi kunshi an goke nan sai ga shi ya zo abdurrahman ya zo a madina da wannan shata na kunshi an mai kunshi faƙala sallallahu alaihi wasallam mahayam sai manzo Allah ya ce yayi mahayam wata kalmomi wasu kalmomi ne da larabci suke amfani da shi kamar hausa muna da mu ma irin namu wani lokacin mutum ya abu sai ka ji an ce yayi ƙala sai ce ta zawace aure na yi aure na yi ƙala kam sukta ilaiha manzana ce ha ah, ka yi aure eh, nau ka ba da sadaki ƙala nuwatun min zahabin ai ɗauri ne na zinare kun san da idan mutum ya aje kudi kudi za a aje ai kulle ake yi a tsumma nuwa tsumma ne aka samu ya samu kwandaloli na zinare aka zuba cikus aka ɗaure. ka koga kudin da yawa ya bada sadaki mai yawa sun ma ne aka samu aka zuba kwandalolin zinari aka daure sai ya bada ya nuna kasuwanci ya me yayi karfi <clears throat> kuma ne yana nuna mana a ji san irin su suna da yawa <clears throat> wa aksari a aure muke wahal da kanmu ka ga mutum yayi biji-biji wuya sai ka ce shamuwa mace duk ta lalace wai kowa yana jiran kowa sai ya zo aure ko sai ka sanar da kowa kuma kowa ya zo in ka sanar da wani ma bai zo ba har ranka ya baci wani a ce ina aure kaman wani ni a ce wani bai zo ba to saboda me dubu abdurrahman bin auf da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubi hijira suka yi suka bar garin su suka zo nan shi yana man ma wanda za su dan zauna wuri guda amma yayi aure har an gama auren an kawo amarya bai sanar da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam dan wanda suka samu mutum mutum biyar mutum goma ji a daura shi shikenan amma kaji ka gayyato yan kaduna ka gayyato yan benue ka gayyato yan lagos ka gayyato yan kaza wanda ke kasan waje ka buga mai daidai lokacin kana gari ko ya eh, to kai ma ka zo to ya zo me ba ka da abin yi ne ka samu qur'ani ka karanta ko rabin izu mana kai nafila sai an zo ma karken ta a dafa abinci ba a cinye ba kai ba su da godiyan Allah ne nayi kokari to kai kokari me kai ka tara mutane sai ka ci da su sai ka ji ka nemo abincin nan Allah ya taimake mu rawa an abi هريرة قال قال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم abi huraira ya ce manzan ƙureshawa sun ce manzan Allah sin baina na wa baina ikhwani nan na khil a raba gonakinmu a wato mu da mutanen mu da uwanmu qala wato suka ce manzo sallam ya raba gonakinsu gonakin garin madina ya raba su mutanen gonakin madina a raba su ma daidai kawai garin kenan a raba shi biyu rabi dan ya zama gonakin yan maka rabin nan gonakin ya zama na yan madina faƙalu fata kufunan mu'na wannan shirikukun fi samara ƙalu sami na waɗana fatakufuna almu'na wa nushrikukum fi thamara wato wato mu hadu ku taimake mu wajen mu ɗebe muku kewa kuma sannan mu yi tarayya a amfanin da waɗannan dabina suka bayar qalu samina wa ta'na wato mutanen Madina da suka nemi wannan mutanen maka suka ce mun ji mun bi za mu zo mu taimaka a gyara gonaki sannan a raba wannan gona a raba amfanin gona amma dai a wata riwaya manzo sallam bai yadda da an yi wannan rabo ba duk da mutanen makan tunda a cikin mutanen makka ko suka zauna a masallaci ba su da wurin zama ba su da abin da za su ci la yasaluna nasa ilhafan ba su tambayin ko mutum sai ya kwana biyu ma bai ci komai ba sai dai ruwa yake sha ba abincin da zai ci malam ya karkare ce wa hadha yadullu ala ma kana alaihi al-ansar min al-hafawati al-baligha bi ikhwanihim al-muhajirin damuwan da mutanen madina suka yi da muhajirai yadda kai mutuka wa mina tadhiya da sadaukarwa wal isar da fifitawa wal wudu da soyayya wa safa da hasken da abin kyawun zuciya wa makana alaihi al-muhajirun min taqdiri hadha al-karam haqq qadrihi wato da kuma yanda mutanen makka suke kaddara wannan karamci wato hakikanin kaddarawa falam yastagilluhu basu kwashe musu kudin ba basu kwace musu dukiyar ba basu yadda an raba dukiyar ba walam yanalu minhum illa bi qadri ma yaqihim awadahum ba su karɓa wani abu daga wurinsu ba sai abin da zai tsira musu kwankwason su kawo su wuta ma'ala, Allah awad kwankwaso abinda kwankwason in ka ce a ɗibi kaza su ce awa ba masu za dai mu ɗan ɗibi daga ɗan wuri kaza da wuri kaza ya ishe mu shi ya sanya sa'ad sa'ad abin nan abin nan abin nan ɗaya daga sa'ad lokacin da zai rasu ya rika kuka sahabbai suka ce kana rakin mutuwa ne yace ina ya zai in yi rakin mutuwa bayan manzo Allah ya mutu ya banni a ya da ni ai ba ku ka mutuwa nake bakin ciki nake tuntuna nake ce muku ku shi ga mutane ina da kuɗi ga rumbunan kuɗi na na bude duk talaka ya zo ya rinka ɗiba kun ki zuwa kuɗi ba sai ku ce ku ba ku aiki na ce ga kuɗi ku zo ku ɗiba ku ba ku so sai dai in ba ku aiki ku yi sanan biya ku shine nake bakin ciki zan mutu a mun hisabi na mu zan mutu ba kuɗi Allah ya taimake mu to yanzu mai kuɗi ya ce zai ma taimaka ma talakawa talaka su zo talaka dan Allah wanda ya san bai da shi ya zo na farko wanda yake da shin sa ya zo na biyu wanda ya zo din ya ce don Allah kowa ya haƙuri dubu goma kaɗai zan bada to wani sai ya karɓa su goma wallahi zai iya zuwa ya haɗa baki da yara zo da gana masgo ya aje kayan shi a wuri kaza in ya karɓa ya je can zoli ga ya dawo in ya karɓa ya je can zoli mutane ƙwaƙwalwa sai yadda ka san kwamfuta haka take in suna yin wani abu karasa yadda aka yi kana tayar dogon riga ashe sun gama da kai wallahi mutane sai hakuri Allah ya sauke shi yasa talakawan abin ya zama matsala masu kuɗin sun kasa taimakon talakawan kuma sun kasa wadatuwa wa haqqan faqad kana hadhihi almu'akhati hikmatan wannan yankwantaka wata hikima ce makadaiciyan hikima wadda ba saba ganin ta ba wa siyasatun hakima siyasa ce mai cike da hikima wahalan mafita ne rashidan daidaitacce likasirin min almashakil na warware mafi yawan matsalolin da aka fada mawa a garin Madina allati kana yuwajihu hal muslimuna wallati asharna ilaiha wanda musulmi suke fuskanta wanda muka nuna a can baya wannan shine mu'akha aikin da ofishin manzo Allah ya fara yake ne a cikin masallaci sai mithaqu tahalufal islami aiki na biyu da manzo Allah ya fara yake cigaba da yi a cikin wannan masallaci Allah ya sa albarka kisos qisasul qur'an